This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma hawa Sharif ce tare da baba wato tare da Sarfilu Hashim muka sake dawa a cikin shirin mu daren yau talata sha hudu ga watan Mayu shekarar da da ashirin hudu A bangaren rahotanni za ku ji cewa gwamnatin jihar Oyo ta tabbatar da kama 'yan kasar Sin wato China su biyu da wasu 'yan kasashen Afirka su talatin bisa zargin harkar wato haƙar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba. everybody has to stand up to their mataimakin gwamnan jihar oyo barista bayo lawal ya ce jama'a su fuskanci ayyukansu don tabbatar da an sami cikakken zaman lafiya za kuma je da kungiyoyin addinai da na mata ke ci gaba da mai da martani kan matakin da ministan matan najeriya uju kennedy ya ta dauka na yunkurin dakatar da auren wasu mata marayu su 100 a jihar neja sabanin abin da yake shine niyya na domin ni ba yara zan aurar ba ni tallafi na bayar ga iyayen yara sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu ran rahotanni da ke tafi a cikin shirin muna kuma tafi da shirin allah ɗaya amma kafin nan sai a ƙara gyara zama a saurari labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau talata sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya Tony Guterres ya faɗi cewa ya yi matakar karɗuwa da ƙaruwar ayyukan soja a birnin Rafa da ke kudancin Gaza. Da sojojin ƙasar Isra'ila ke yi yayin da aka tilasta Falastina kusan dubu ɗari hudu da hamsin wurin hijira daga yankin a cikin makon nan da ya gabata. Mataimakin mai magana da yawon Fahar Haq ya shaida manema labarai a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan yankin wannan wato wannan yankin na ƙara kawo cikas ga ayyukan jin ƙai da kuma ƙara taɓare wahalar da ake ciki a lokaci guda kuma hamas na ci gaba da harba dokoki ba gayar babu dalili dole ne a mutunta fararen hula a kuma kiyaye su a kowane lokaci a rafa da sauran wurare a gaza A makon da ya gabata ne sojojin Isra'ila suka tsananta kai har-hare don ba mai a birnin Rafa da ba a taɓa umarnin ficewa wato ta ba da umarnin ficewa daga sassan birnin. Isra'ila ta ce tana gudanar da wani takaitaccen aiki na lalata kayayyakin 'yan ta'adda a kan iyakar Gaza da Masar. A wani yunkuri na farfaɗar masana'antun cikin gida yau talata shugaba Joe Biden ya sanar da sanya wani gagarumin ƙarin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar china da sabbin haraji kan kwakwalwar kwamfuta da na'urar ta wato taron makamashin hasken rana da batirin lithium ba za mu bar ƙasar china ta mamaye kasuwar mu ba wanda hakan ya sa ba zai yi ga masana'antun kera motoci na amurka su yi gasa cikin adalci ba in ji biden zan yi hakan ta hanyar bin dokar kasuwanci na ƙasa da ƙasa. karin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar China ko EV a takaice za a ninka sau hudu su kuma na'urar da ke ɗaukan makamashin hasken rana da ƙwaƙwalwar kwamfuta da ake shigo da su daga China za a biya harajin kashi hamsin cikin ɗari wanda ya ninka adadin na yanzu. Adadin kan ma da ƙarafa kuwa zai ƙaru zuwa 25 cikin ɗari fiye da sau uku da yake matakin yanzu. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe jami'ai a gidan yaron Faransa guda biyu tare da raunata wasu guda uku. A wani harin wuce gona da iri da aka kai kan ayarin motocin nomandi a yau Talata, inda wani babban fursuna ya tsere kamar yadda jami'ai suka ce. Motar dai tana jigilar fursunoni Muhammad Amra zuwa gidan yaron Iruz. bayan wata kotu da ke ruran lokacin da aka yi mata kwantan bauna. Ministan Shari'a na kasar Eric Dufan Moretti ya ce zai shiga sahun masu fama don magance lamarin. Ana amfani da dukkan hanyoyin da za a bi don gano waɗannan masu aikata laifuka. A kan umarni na an tattara jami'an 'yan sanda da dama da jandarmomi. Ji ministan harkokin cikin gida janar Dramanin a kan shafinsa na X. harin na safiyar yau wanda ya janyo hasarar rayukan jami'an gidan yari abin mamaki ne a gare mu baki daya in ji shugaban faransa emmanuel macron a shafin x al'umma kasar na tare da iyalai da waɗanda suka jikkata da kuma abokan aikinsu yau talata majalisar dokokin joji ta amince da karatu na uku kuma na ƙarshe a wani ƙudurin doka da ya raba kan jama'a kuma ya haifar da zanga-zanga na makonni da dama inda masu suka ke kallon hakan a matsayin barazana ga 'yancin dimokuraɗiyya da kuma burin ƙasar na shiga ƙungiyar tarayyar turai kudirin ya buƙaci kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran ƙungiyoyi da su rijista a matsayin masu neman biyan muradun wata ƙasa ta ƙetare idan har suna samun kashi ashirin cikin ɗari na su da ƙasashen waje gwamnati ta ce ƙudurin dokar ya zama dole domin daƙila abin da take ganin na illa ga harkokin siyasar kasar da kuma hana wasu kasashen waje da ba a san ko su wane ne ba su yi kokarin da zaune tsaye. sarfila hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Shirin zai ɗauko sahu ne daga jihar Oyon Najeriya inda gwamnatin jihar ta tabbatar da kama 'yan kasar sun wato China su biyu da wasu 'yan kasashen Afirka su talatin bisa zargin haƙar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba kamar da yadda za ku je a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambola ya aiko mana. Gwamnatin jihar Oyo ta tabbatar da kama 'yan kasar China biyu da wasu 'yan kasashen Afirka talatin a bisa zargin harkar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba. A sakamakon yin hada-hadar ma'adanai a yankin na Kisi da kama masu hada-hadar yasa gwamnatin jihar ta Oyo ta rufe kasuwar ma'adanai ta Soro tare da yin gargadin cewa kowa ya zauna lafiya a yankin. Everybody has to stand up to their responsibility to ensure adequate peace in our own region here. The government as this time is to ensure that that area remain peaceful and the market as a road remain closed until further directive is given. Mataimakin gwamnan jihar Oyo, barista Bayo Lawal ya ce jama'a su fuskanci ayyukansu don tabbatar da an sami cikakken zaman lafiya a wannan yanki saboda gwamnati na yin abin da ya kamata don tabbatar da cewa akwai zaman lafiya kana kasuwar soro da aka rufe za ta ci gaba da zama a rufe sai wada hali yayi ya gargadin cewa duk wanda aka sake kamawa yana taimakawa 'yan kasar China suna hada-hadar ma'adanai ko suna safarar ma'adanai ba bisa ka'ida ba gwamnati za a hukunta shi. ko Oba Abdulrahman Beku ya ce a matsayinsu na shugabannin jama'a sun san tsaro na da muhimmanci za su koma gida su gaya wa al'ummominsu sakon da gwamnatin jihar Oyo ta su da zaman lafiya. Because without security, there won't be any development. So we are going back back home, advice given to us, we are going to take it it and then ensure that security prevails in the country. Basarakin gargajiya a yankin na Kisi, Oba Abdulrahman Beko ya ce za su koma gida su fayyace wa jama'ar su sakon gwamnatin jihar Oyo a game da zaman lafiya da tsaro saboda ba abin da za a iya yi idan babu tsaro. Tun da su ma al'ummar Kisi suna son tsaro, kuma za su yi kokari don samar da tsaro tare da haɗa kai da jami'an tsaro don a sami zaman lafiya a yankin. Daga nan nan sai basarake ya yi alkawarin cewa za su baiwa jami'an tsaro tabbacin samun haɗin kansu a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Harkar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba yana ɗaya daga cikin hanyoyin da masana da shugabanni ke cewa ke haddasa rashin tsaro a ƙasa idan ba a manta ba. A watannin baya aka kama masu haƙar ma'adanai sama da arba'in a jihar Oyo inda an ka yanke musu hukuncin ɗaukar ɗauri daban-daban. Haka zalika a watannin baya an sami wata fashewa mai karfi ta girgiza birnin Ibadan inda ake zargin masu harkar ma'adanai da ajiye ababen fashewar wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da rushewar gidaje da lalacewar dukiyoyi na miliyoyin kuɗi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a nigeria An gaida Hassan Umar tambuwal da wannan rahoto masu aro har yanzu dai mana Najeriya. wannan karan a jihar Niger da batun yadda kungiyoyin addinai da na mata ke ci gaba da mai da martani kan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Onanenye ta dauka na yunkurin dakatar da auren wasu mata marayu har su ɗari a jihar ta Niger. Ƙungiyoyin addinai da na mata na ci gaba da mai da martani a kan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Ohonanyi ta ɗauka na yunkurin dakatar da auren mata marayu ɗari a jihar Niger. Dama dai shugaban majalisar dokoki ta jihar Niger ne barista Abdulmalik Sarkin Daji shi ne ya ɗauki nauyin kusan kashi tamanin cikin ɗari domin aurar da waɗannan mata da ubanninsu maza suka mutu. a sakamakon tashin hankalin 'yan bindiga a ƙaramar hukumarsa ta Mariga. To amma kwatsam sai ya samu saƙon wata takarda daga ministan matan Najeriya da ke nuna cewa a dakatar da wannan aure saboda dalilan cewa matan yara ne. Shugaban majalisar ya ce shi kam a iya saninsa ba yara zai aurar ba. Sabanin abin da yake shine niyya na domin ni ba, yara zan aurar ba. Ni tallafi na bayar ga iyayen yara da suke da bukatan su aurar da yaran su ba su da dukiyan aure. To shugaban kungiyar mata zalla ta Najeriya Hajiya Saratu Sa'a Musawa ta yaba wa matakin shugaban majalisar jihar Niger akan wannan mataki sannan ta ce ya kamata ministan matan najeriya ta yi bincike a kan lamarin to gaskiya wannan yunkuri ne mai kyau kuma abin ni kaina ya bani sha'awa ita ministan mata ya kamata kamun ta ba da wata takarda ma ta yi tsaya ta yi bincike ta gani shin wa'annan yaran sun kai manzalin da za a aurar da su koko ba su kai ba To shi ma dai shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Niger Murtala mai gyada ya ce daga cikin matan da aka baiwa gudunmuwar wannan aure akwai zawarawa da ba su daɗe da yin aure ba amma kuma 'yan ta'adda suka kashe mazajensu. mu ƙungiyar muryar talaka a bisa binciken da muka yi a wayannan mata ba wa yara ƙanana ba ne akwai jaurori ma da wasu wanda ke suka rasa mazajensu a wajen wannan faɗace fadace saboda haka gaskiya muna goyon bayan wannan a aure ɗari bisa ɗari To tuni dai kungiyoyi irin na addinai suka shigo cikin wannan magana. Rabar Musa S. Dada shi ne tsohon shugaban kungiyar Kiristoci ta kan a jihar Niger. Ya yi taimako ne, idan mm. gwamnati ne sannan so. su samu wanda za su aure su masu aure auren ce ba su da kuɗi aka taimake su ba laifi ba ne amma inda aka ce akwai yara yan mata a ciki to ya kamata a duba shin da gaske ne su yara din suna son auren ko kuwa ana tilasta su. to shi ma dai shugaban kungiyar musulunci ta izala a najeriya sheikh abdullahi balalau ya ce matakin da ministan matan ta ɗauka ya ci karo da tsari irin na addinin musulunci. ina kira ga gwamnatin tarayya ta ja kunnen ministan mata ta hana wannan alkhairi da ake so a yi na aurarwa ina fata za su janye maganganunsu na suka ga shi kakakin majalisa na jihar Niger ba za mu amince da irin wannan ba domin addinin mu yana da tsari wurin aurarwa. To daga bisani dai mun zanta da wasu daga cikin amaran da ke shirin shan lalle da ke cikin yanayi na farin ciki. Sunana Habiba Muhammad. ina farin ciki da wannan bikin ɗari bisa ɗari ina son shi sosai rashin ƙarfi ne shi sa ba a riga an yi ba sai ga wanga tallafin ya zo mana babu na iyaye barayi suka kashe shi a nan bere amina umar asali ma mu muka kawo mazajen ko da ma kayan wannan muna tare da su yanayin da kamar yadda iyayenmu mata ke rike da mu ne suna abu ba su da karfin da za su aurar da mu shine allah ya kawo mana wanga Malama Amina Umar na ɗaya daga cikin uwayen 'yan matan da za a aurar, ta ce yanzu kimanin shekaru hudu kenan tana buƙatar aurar da ɗiyarta, amma lamarin ya faskara. Na kai kusan shekara uku zuwa hudu da nake son aurar da wannan yarinya, saboda yanayi da babansu ya banne. To shi ne ga baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala bai sa aurar da ita ba sai a wannan lokaci da shi mai girma kakakin majalisa ya zo Ƙoƙarin samun ofishin ministan matan Najeriya domin samun ƙarin haske akan wannan lamari ya ci tura, domin kuwa duk ƙoƙarin samun ta ta wayar salula ya faskara. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka, daga Mina a Najeriya. a gaida mustapha nasiru batsari masu tsaro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kafin mu ci gaba sai a dan rausaya da wannan allah sarki gyara allah gyara tsada motoci tsada madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wane gari wane gari wane garin da ake kurba manya na zalla. Wani gari bai kai gabas da nisa. Madalla, jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam. Shirin na wannan makon yaya da zango a ƙasar Finland, ƙasar da ke arewacin nahiyar Turai. wurin da ya fi ko'ina farin ciki a faɗin duniya. Suna ba ma kowane ɗan ƙasa haƙƙin shi ko kuma kowane mazaunin ƙasan haƙƙin shi ana ba shi mutuntawa da duk wani abu na more rayuwa kama daga kiwon lafiya makaranta jin daɗin rayuwa da rashin talauci abinci da na zo garin gaban samu kowane problem cikin garin ga da ce o oh, finland they treated me bad or oh, no no no i'm always like kullum na jin daɗi babu wannan da zaka iya cewa wannan ya fi wannan ta fannin tsarin karatu da kuma fannin tsaro yana wuya ka je wani abu ya faru ta harkan tashe hankali ko kuma tsaro ko wani abu makamancin haka wani attajiri na rayuwar wani To sai ku biyo mu don jin labarin waɗannan 'yan Afirka da suka yi nasarar samun damar yin rayuwa cikin jin daɗi a ƙasar da ake ganin kwata-kwata babu talaka. ƙasa mai dubban tafkuna da tsibirai da gwamnatinta ta wadata jama'a da duk abubuwan more rayuwa. sunana ramatu garba baba wani gari bai canja a suna ba wani gari zai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyaɗa zalla sunana mubarak aminu ni asalin mutumin kaduna ne ikara local government a yanzu haka ina zaune a ulu sunan garinmu a finland yana na arewacin finland kuma shine kaman gari na uku a finland da ya fi mutane ina jin kimanin mutane da suke garin mazauna garin za su kai mutane dubu ɗari biyu da 'yan kai ɗaya daga cikin bakinmu a cikin shirin kenan da ya shafa shekaru da dama a ƙasar ta finland yana ɗaya daga cikin 'yan najeriya da ke aiki yanzu haka a shahararren kamfanin nan na nokia sunana umar bala muhammad ni haifaffen najeriya ne an haife ni a garin kaduna amma yanzu ni mazaunin kasar finland ne ina sana'an buga kwallo wato taka leda kenan a hausance to za a ji karin bayani a gaba da abin da ya ja hankalinsa zuwa kasar ta finland a nashi bangaren kuwa baba mensa dan asalin kasar ghana ne yanayin kwanciyar hankali a finland ne yasa ya yanke shawarar zama dindindin a cikin kasar na zo finland uh, a 2017 cikin sama kwallo ya kawo ni nan ga amma da na zo finland na ji daɗin garinga domin garinga like uh, one of the peaceful country sai na gan kamar no ya kamata in take uh, advantage of the country ya kamata in learn yadda suke magana their culture da sauran-sauran abubuwan da suke yi. To kamar yadda watakila aka sani shekaru bakwai kenan a jere ake karrama kasar da lambar wuri mafi farin ciki a duniya. To amma ya rayuwar baƙi ke kasancewa a wannan ƙasa. To kowanne daga cikin baƙin namu na da bayanin da ke tabbatar da rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mubarak da ya karatun digirinsa na biyu da na uku a ƙasar ya ce finland ƙasa ce mai cike da abubuwan ban mamaki musamman ga waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa gaskiya so suke yi kada a samu talaka amma kuma ba sa son a samu gap tsakanin wanda ya fi kowa kuɗi da wanda ya fi kowa rashin kuɗi finland wanda ke an san kuɗi wanda ya wuce euro dubu ɗari a shekara za ka iya ganin sunayensu a wani website so su gaskiya tara abin duniya ko kudi ko mutane su tara kudi su wannan ba ba wani abin alfahari ba ne asali ma ba sa alfahari da shi ba sa alfahari da kudi to kiwon lafiya dai kyauta ne ma kowane ɗan ƙasa ko kuma kowane mazauni ko da ka zo karatu inda kana da takaddan zama so za ki ga cewa za ka iya zuwa asibiti yawanci ba sai da kuɗi ba mata dai in ta ɗauka ciki tun daga wata da ta ɗauka ciki ta je asibiti kowane wata ana mata check-up asibiti na musamman na mata masu ciki da yara wanda ake duba su kuma kyauta ne kuma in ta zo haihuwa gwamnati tana ba kowane ɗa za a haifa akwati na kayan sawa na yara kyauta da kayayyaki a ciki kala-kala in baka so ma za a iya baka kudin kayan sai kuma shi yaran ana haihuwan shi daga watan da aka haife shi za a fara biyan shi wani kuɗi har sai ya kai shekara goma sha takwas so kin ga ta wannan fannin akwai abin al'ajabi ko zance idan kika lura da afirka ba damu da eh, duba yara da irin wannan abin ba so to kuma makaranta kin ga makaranta akwai shi ma dai maximum da za ka biya amma daidai gwargwadon samun ka amma dai akwai wanda ma kwata-kwata ba sa biya to shi university ma gaba ɗaya kyauta ne to baba mensa da sana'ar kwallon kafa ta kai shi kasar ya ce bayan ƙarewar kwantiraginsa ne ya yadda da kirarin da ake wa kasar na wuri mafi farin ciki a duniya saboda yadda gwamnati ta tabbatar da ya rayu cikin wadata a lokacin ma da bai da abin yi. contract na ya kusa karewa shi na ce bari in na samu unemployment benefit shi da na sa cikin unemployment benefit suka tambe ni wani documents shi na provide bai dadewa ba na samu unemployment benefit like from the government uh, the same salary da nake ansawa sai suka tambaye ni na so in je in koya aiki game da football na mba samu kontrat ba yanzu na yanje na ce to shi dai na na dudu ba ma shi wannan ta na samu team amma still they are still paying me on, until uh, sign contract na na na zuwa school na zuwa school na koya abu nan for free everything for free shi mantin kuma eh, ya kai sun ne kudi kamar kudi da dan yin sai abinci da abubuwa amma na still buga football i am still getting my salary from football duk da wannan saukin rayuwar akwai kuma wasu kalubale da baki musamman 'yan afirka suka ce suna fuskanta a kasar. maganan kalubale da mu 'yan afirka muke samu gaskiya shine ina ganin har yanzu su 'yan finland din local finish ba su saba da masu shigowa daga waje ba ba kamar amerika ba so har yanzu suna da wannan rashin sabon sosai ka rikide sosai ka zama kamar su kake iya sajewa amma dai akwai wasu fannoni da su daga sun saba da kamar jami'a gani da yake ni na jami'a sosai na yi masters na fara phd so a jami'a akwai a lot of ah, mutane suke zuwa daga kasashen waje su wannan sun saba amma in ka shiga cikin gari akwai sectors da har yanzu ba su saki da 'yan waje ba su shine dai kalubalen da zan iya faɗa su suna su ne so wannan ma yana zama kamar challenge to kafin mun nada tabarman shirin mun sake ji daga bakin umar bala finland yana daga cikin ƙasa wanda suke ba da mahimmanci wurin kula da mutane kuma tsarin su gaskiya yana da kyau sosai musamman tsarin karatu da tsarin lafiya da kuma fannin tsaro to gaskiya duk wanda da yake da dama ko kuma yake da wani abu da zai iya zuwa ya ya tallafa to gaskiya ina ga kasan finland za ta iya zama mai wurin da zai iya fara rayuwar shi ko kuma in ce fara tsara wata sabuwar rayuwa mai muhimmanci. madalla to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To madalla, sai a biyan mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaice yau talata sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya a Tony Guterres ya faɗi cewa ya matakar kaduwa da karuwa ayyukan soja a birnin Rafa da ke kudancin Gaza da sojojin ƙasar Isra'ila ke yi. Yayin da aka tilasta Falasɗina kusan dubu ɗari da hamsin gudun hijira daga yankin a cikin makon da ya gabata. Mataimakin mai magana da yawunsa Farhan Haq ya shida manema labarai a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya cewa wannan yakin na kara kawo cikas ga ayyukan jin kai da kuma katabar halin da ake ciki a yanzu. A wani yunkuri na farfado da masana'antun gida yau talata shugaba Joe Biden ya sanar da sanya wani gagarumin ƙarin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar China da sabbin haraji kan kwakwalwar kwamfuta da na'urar taron makamashin hasken rana da batar lithium. Ba za mu bar ƙasar China ta mamaye kasuwar mu ba, ba wanda ya san wato ya san hakan ya sa ba zai yi ga masana'antun kera motocin amurka su kasa yin gasa cikin adalci ba in ji biden wasu mahara ɗaukin makamai sun kashe jami'an gidan yara a faransa guda biyu tare da raunin su uku a wani harin wuce gona da iri da aka kai kan ayarin motocin normandy a yau talata inda wani babban fursuna ya tsere kamar yadda jami'ai suka ce motar dai tana jigilar fursunoni muhammad amra zuwa gidan yarin Evex bayan da wata mota dauke da ruwan lokacin da aka yi mata kwantan bauna ministan shari'a na kasar eric dufon maraiti ya ce zai shiga sahu masu fama don magance lamarin yau talata majalisar dokokin joji ta amince da karatu na uku na kuma ƙarshe a wani kudurin doka da ya raba kan jama'a ya kuma haifar da zanga-zanga makonni da dama inda masu suka ke kallon hakan a matsayin wata barazana ga 'yancin dimokuraɗiyya da kuma burin ƙasar na shiga ƙungiyar tarayyar turai. To masu tsaro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. kafin nan yanzu a madadin sarfi lahashin da ya taya ni gabatar da shirin da baba yakub makeri da ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu sai da hawa shirin ki muku fatan alheri da fatan zamu kwana lafiya sai da safin ku.